الحمد لله الحمد لله الذي ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وجعل لهم في الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جبلة المباركة عنوان خطبتنا اليوم لنجدد إيماننا لنجدد إيماننا فاعيروني الأسماء والقلوب كي يجدد إيماننا لأهمية الإيمان عباد الله أنزل الله سبب الإيمان في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وحذرنا عن كسوة القلوب فقال جل شأنه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون سورة الحديث فوصف القلب الخالي عن الإيمان بالقساوة والفسق واليهودية والنصرانية والله لقد آن أوان الخشوع يا ربنا فلذة الكرام فلذة الكرام الخشوة الخشية والتقوى أغلى وأعظم من بلايين النيرات والريالات والدولارات والفضة والذهب بل أعظم من الدنيا برمتها لذلك نال المصطفى صلى الله عليه وسلم أكبر نصيب منها فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم حنين متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وهنا جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ أخرجه أحمد في المسند والترمذي في السنن هذا في المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسئل ابن عمر هل كان الصحابة يضحكون فقال نعم والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال عبد الله بن عامر رأيت عمر أخذت ابنة من الأرض فقال ليتني لم أك شيئا ليت أمي لم تلدني فهذا معاذ بن جبل يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار وهذا إمام الدنيا في الزهد والورع والحديث سفيان الثوري هو على فراش الموت ويدخل عليه حماد بن سلمة يقول له أبشر يا أبا عبد الله أنت مقبل على من ترجوه وهو أرحم الراحمين فيبكي سفيان ويقول أسألك بالله يا حماد أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار وهذا الربيع بن خيثم إذا قيل له كيف أصبحت مثلا كما نقول لأنفسنا good morning إذا قيل له كيف أصبحت قال ضعيفا مذنبا أستوفي رزقي وأنتظر أجلي وإلى لويس القرن كيف أصبحت فأنت مثلا تقول فاين فكيف تكون فاين والموت أمامك إذا قيل لأويس القرن كيف أصبحت فقال كيف يشخ رجل إذا أمسى لا يدري أنه يصبح وإذا أصبح لا يدري أنه يمسي وهذا إمام الدنيا إمام الشافعي رحمه الله يدخل عليه المزني وهو على فراش الموت فيقول له كيف أصبحت يا إمام كيف أصبحت يا إمام فيقول الشافعي أصبحت من الدنيا راهلا وللإخوة مفارقا ولعملي مفارقة ولعملي ملاقية ولكعس المنى شاربة وعلى الله واردة ثم بكى فلا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها وهذا مالك بن دينار أئمة للائمه السلف الصالح الأخيار كان يصلي لله ويقبض على لحيته ويبكي ثم يقول لقد علمت مساكن الجنة ومساكن النار ففي أي دارين منزل مالك بن دينار الله أكبر هذا عن سلفنا الصالح وكيف سلف سلف الصالح يقول وهب ابن منبه بكى آدم عليه السلام ثلاثمائة عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة وقال أبو الدرداء كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة عزيز من بعد خوف من الله عز وجل وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء فيا أيها الأخ أيها الأخ الحبيب اللبيب الدنيا سموم قاتلة والنفوس عن مكائدها غافلة وقلبك قلب ضعيف وعملك عمل ضعيف أيها المسكين هل فكرت أنت في أين المصير يا من أكلت الربا والرشا قل لنفسك أين المصير يا من تقتل الناس قل لنفسك أين المصير يا الأخ لوالديه سل نفسك وقل لها أين المصير يا من ارتكب الزنا واللواط والسير قل لنفسك أين المصير فها أنت واقف أمام الديان قفاة قراة أريانا غرلا قائلا لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وفي هذا اليوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فاتقوا النار عباد الله إن حرها لشديد وكعرها لبعيد ومقامعها من حديد وإن الشراب في النار لنار والثياب في النار لنار فإن سألت عن طعامهم ولا طعام إلا من غسلين ليس لهم طعام إلا من ضريع إن شجرة الزقوم طعام العقيم وإن سألت عن شرابهم وسقوا ماء حميما فقد طاع أمعاءهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقا وإن سألت عن التخفيف عن العذاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وإن سألت عن الخروج كلما أرادوا أن يخرجوا منها وإيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الهريق وإن سألت عن الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الله أكبر الطعام نار الشراب نار القميص نار والسرابيل نار ومقاطق ومقالع نار والنفس نار والزفير نار والخلود في النار سؤال أذلك خير نزلا أذلك خير نزلا أم جنة الخلد التي وإذا المتقون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wadda ya tabbata ga Allah wanda bai halittu mutum da aljamba sai don su bauta masa ya sanya a cikin wannan ƙasa matabbata ne da ɗan jin daɗi ɗan kaɗan zuwa wani lokaci mun shaida babu bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzonsa ne tsira da amincin sabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da aqida da imani har zuwa ranar kiyama yau muna yinin juma'a 22 ga watan rabi'un al-awwal hijiran farin jakada sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da arba'in ya zo daidai da talatin ga watar sha ɗaya watan novemba miladiya shekara dubu biyu da goma sha takwas a taken hudubar mu a wannan masallaci ne albarka masallacin da da muke addu'a Allah ji kan wanda ya gina kuma ya saka yawa malamai da suke raya ta da kwamiti da suke ayyuka ba rai ba da rana Allah sa gaba daya a tattare da masu halartar ta a sallah da abubuwa daban-daban Allah ya tattare mu gaba daya ya sa mu cikin aljanna sakin hudubar mu shine mujaddada imanin jaddada imanin ko ara min jinku da zukatanku don mu sabunta imanin jama'a ba abin da ya kai imani muhimmanci don muhimmancin imani Allah madawacin sarki ya seta data na musamman a zukatan muminai don ta riga downloading da imani data na musamman wacce ita ce sababi cikin sabubban jan imani idan Allah yana so ya sa maka data na imani shi ne. ya sa maka natsuwa shi yasa wurare da dama ke irin wannan maganar wa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ala rasuli shi yasa Allah yake cewa huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina shi Allah shi ya saukar da sakina shine sababin imani data da za ta rika dalojin da imani Allah da kansa shi ya saukar da ita a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan ma'a imani don su ƙara imani tare da imaninsu bai ce su je su bude wata account a banki kawai zai riga tura musu kuɗi ba dan yana ga kuɗi ba ta da muhimmancin imani sakina kawai ya sa me aikin sakina liyar da imani dan imani ya karu saboda haka a duk lokacin da Allah ya baka wannan na'ura mai ƙara imani a zuciya wallahi ka more babu irinsa shi yasa Allah ya sa a zukatan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wannan da sahabbai yake magana huwa allazi anzala sakina fi qulubil mu'minina ashe zuciyar da Allah yake renonta ya sa musu wannan na'ura mai janyo imani ya ji karfin a zagi mai wannan zuciya. sannan kuma Allah madawacin sarki ya kwaɓe mu kada mu yarda zuciyar mu ya zanto ba imani don in zuciyar ya zanto ba imani zai bushe in ya bushe kuma makamashi da na jahannama har ma Allah yake mana tambaya a surar karfe suratul hadid aya ta shida. shin lokaci bai yi ba ga wayanda suka yi imani zuciyarsu ya yi laushi zuciyarsu ya yi raurawa ya tsorata ya firgita ya kasa samun natsuwa don tsoron Allah kada ku kasance kamar wayanda aka baiwa littafi shi shine yahudu da nasara da zamani ya tsayi tsawo sai zuciyarsu ya bushe ba na idan ka ji wa'azi ai sati ɗaya baka ji ba sai ka koma iskanci Allah da kar ku zanto haka haka zuciyarsu ya bushe Allah ce da yawan su fasikai ne wannan ayar Allah ya siffanta zuciyar da babu imani da bushewa da fasikanci da yahudanci da nasaranci tunda wala takunu kallazina utul kitaba da mu sune yahudu da nasara duk wanda zuciyarsa yana masa tunanin fasikanci tunanin zina luwa'i, malugo to wanda ya gama tashi aiki ya ku yanwa tabbas lokaci yayi da zuciyarmu ya dace ya laushe ya koma zuwa ga Allah musamman a irin wannan rayuwa da muke ciki matashi ya fi dattawa mutuwa matasa sun fi dattawa mutuwa lafiyayyu sun fi marasa lafiya mutuwa a irin wannan rayuwa da muke ciki ya ku uwa masu daraja tsoron Allah da takawa ya fi biliyan ko trillion na nairori ne ko riyal ko daloli ko azurfa ko dinari kai shi imani ya fi duniya gaba ɗaya domin da kuɗi wani abu ne a rayuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto multimalalaniya ba ma ba malalaniya tunda shi Allah ya fi kaula shi Allah ya fi so amma da shike wannan ba shine komai ba me yafi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya dauki kaso mafi yawa na imani ya bashi har annabi ya kalli duniya ce wallahi na rantsa muku da Allah na fi kowa imani da tsoron Allah hadisin bukhari hadisi na 563 cikin sahih bukhari muslim 1401 annabi ya ce na fi kowa imani da tsoron Allah saboda haka ashe imani abun so ne me ya ɗaukaka wannan annabin imani ne an haife sa maraya bai ga baban shi ba shekara shida mamarsa ta rasu ya taso ba arziki ba komai ba iyaye amma me ya ɗaukaka shi har ya zama duniya babu irinsa imani ne jama'a sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba cewa sahabban su da kun san abin da na sani da ku yi kuka da ku yi kuka da yawa dariyar ku kuma kadan sahabbai suka tsura da kansu kuka suke suna daga murya suna rera kukar Imam Bukhari ya kawo Bukhari hadisi na 4621 sahihu Musa hadisi na 2359 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa an'a. yaya zan saki jiki yaya zan saki jiki da duniya alhali mala'ika mai busan ƙaho ya kai ƙahon bakinsa ya kumbura kumatunsa dama da abu ya ɗau iska ya kasa kullensa yana jiran kawai Allah ya ce hura sai hura wannan duniyar da kake mata wata tattale tun kafin a yi bisa san gaba ƙahon yana bakin mala'ika zai hura a tashi ai ko kwallo ake yi rafin ya sa wuyi din zai hura ta shi ai ba za ta ba za ta ah, bari mu canza wani dan eh, wasa ya gaji bari mu canza shi ya riga ya sa kafa wannan lokaci da kaje ka sai wannan fulotin kana shara din ka yana bakin malaika ba sura ku annabi yake to yayi zan saki jiki da irin wannan duniya alhali yana jira kawai a ba su izini ya busa ta sallallahu alaihi wa sallama wanda hadisin imamu ahmad ya ka cikin musnad turmus ya ka cikin sunan wannan jama'a manzon Allah kenan wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar da abin da zai jinkirta. an tambayi abdullahi dan umar shin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dariya yace kware kuwa suna dariya sai dai imani a zuciyarsu kamar tsaunuka don girmanta abu na'im ya ka cikin ilya abdullahi ibn amir yace na sai na umar wata rana ya ibi furin kasa a hannunsa yana cewa kai tona ina ma da wannan kasa Allah yi ni kai tona ina ma da Allah bai yi ni ba kai tona ina ma da mahaifiyata ba ta haife ni ba mu'azu dan jabal sahabi ne mai daraja masanin halal da haram yana cewa Allah ka tsare ni da duk daren da safiyarsa zan shiga wuta imamu duniya a cikin zuhudu da tsantini sufiyanu sauri babban malamin hadisi yana jinyar ajali yana kwance akan gadon mutuwa amma da ibnu salama ya shigo yace albishirinka ya baban abdullahi ga kana yanzu kana fuskantar Allah da kake kauna kuma shine mafi jinkai masu jinkan masu jinkai mun san ka da san Allah da san sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ibada tukuru to in Allah da kana gab da haduwa da masoyinka Allah majikan masu jin kai Sufyanu sauri sai kashi da kuka yana ta ya Hammadu dan Allah ina roƙonka kana gani iri na zai fita daga wuta kana gani iri na zai fita daga azaba shi ba wai ma aljannar yake magana ba yana ganin bai kai matsayin ya ce yana sauran aljanna ba ballantana kaga wanda kwalbar giya a gaban ana ta Allah samu shiga aljanna yana cewa aji wanda mai ibada ba yake cewa ya hammad kana ganin iri na zai tsira daga wuta ba wai tunanin aljanna ba mu yanzu mun dauki kwaɗaye mu sa aljanna tsira daga wuta shi yasa ah, annabi a cikin addu'ar da yake wai rabbana atina fid dunya hasana Wajen bil akhirati ma yatawalu bi roki aljannar garda garba sai da hasana amma wutar ba tsiran garda gare ta wa ina azaban na? yace ya hammal kana ganin iri nan zai kubuta daga wuta wai sun karni? kafin wai sun karni rabi ibn khaisam shi idan kace masa ina kwana ko ai ina ce ina kwana lafiya to ina ka samu lafiya dan uwa lafiya gaban ka akwai jan aiki ba, ina lafiya gare ka in an ce wa rabi ibn khaisan ina kwana sai ce na wayi gari mai rauni mai zurbi ina cin arziki na ina jiran ajali na haka rayuwar yake kana cin abincinka kana jiran ajalinka wani lokaci ka ci na rana kafin na yamma ka mutu wani wanda ka cin ma baka yi kafinsa ba kubewar da ka ci zogalen da ka ci da shi za a binne ka sannan kuma an ce wai ne, ina kwana sai ce ina lafiya ga mutumin da in ya kai yamma ba shi da tabbacin zai kai safe in ya wayi gari ba shi da tabbacin zai kai yamma sannan kuma imamu duniya imamu shafi'i muzani ya shiga wajen imamu shafi'i yana kan gadon mutuwa yana cikin jinya na ajali sai ce ina kwana ya imam sai imamu shafi'i ya ce na wayi gari ina kokarin barin duniya ina kokarin rabuwa da dangina ina kokarin rabuwa da ayyukana na ibada da zan yi ina kokarin haduwa kuma da sakamakon ayyukan nawa kuma nan gaba kaɗan zan kwankwade abin shan mutuwa sannan kuma zan tafi zuwa ga Allah sai fashe da kuka sai ce ya muzari ban sani ba shin Rai raina zai tafi zuwa aljanna yanzu in taya ta murna ko wuta zai tafi e mata jaje da tafiya malik ibn dina ɗaya ne daga cikin salafus salih manja manja duk lokacin da ya salla assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga ya danka gemu sai kuka yana cewa to Allah kam ka sanar da mu mazauni mazaunin aljanna da mazaunin wuta ni malin ibnu dina ban san wani gida nake ciki ba sai fashe da kuka jama'a wayannan sune fa magabatan mu na kwarai ya magabatan magabatan mu din suke wa ibnu munabbah yace da annabi adam alaihi salam yace ita ce yayi shekara 300 bai daga kansa sama ba sai yana kullur Allah yana ganin bai kai ya kalli sama ba kasa ko sabai zamanin annabi irin kaga wani walƙiya na ai wata walƙiya sama sauraro ta harba wani wuta sahabai ba sa iya kallo don suna tsoron Allah suna tsoron kamar akan su aka so yanzu mu abin da ya dace a ji tsoron sa din mun daina jin tsoron sa idan sahabbai suka ga wannan ba kwanciyar hankali ko kuma sahabbai su ga bakar gizo a sama rainbow ai ba kwanciyar hankali don annabi ya ce musu duk ran da an ga bakar gizo rainbow ta bayyana to hadari ne na azaba bakar gizo sai ta fito tana addu'a kuma tana tsotsi azaba tana cewa Allah ya hakuri ya kyale bayansa sannan kuma Abu Darda'i Allah ya ƙara masa yarda yace Annabi Ibrahim alaihi salam an yi kaito in yana sallah daga nesa za ka riga jin shishikar kuka a kirjinsa manzo Allah sallallahu alaihi Sallama ya zo a hadisi idan annabi yana sallah a kirjinsa za ka riga jin shishikar kuka da gurnani da nishi na kuka kamar yadda karje yake tafasa a ruwa yana wani abu kamar nishi kamar kukan agwagwa ya kai dan uwa ya kai masoyina ya kai dan adam mai hankali duniyan nan guba ce fa mai kisa guba ce an haife ka ba hawan jini ko a duniya ake daukar ta ba logiki a duniyar ake daukanta ba a attack a duniyar ake daukanta in ka ci mai dadin ma cuta ne ka ci mara daɗin ma cuta ne a birni akwai cutan a ƙauyen akwai cutan to duniyar asalin ta guba ce mai kisa da tsofar da mutum ta kashe mutum duniya guba ce mai kisa zukatan mutane kuma sun rabkana daga makircin duniya Allah ya yayi mana zuciya mai rauni ga aikinmu da rauni kuma akwai mutuwa a gabanmu akwai zaman kabari a gabanmu sannan kuma akwai interview na kabari a gabanmu akwai tashiwa gobe kiyama a gabanmu akwai tsayuwar shekara dubu hamsin a gabanmu sannan kuma akwai tsallake sura'i a gabanmu to ina lafiya ya kama ka ya ce maka ina eh, ina lafiya me kai ba kai komai ba muna da rauni ko kulikal insanu da'ifa muna da raunin aqida muna da raunin aiki muna da raunin ibada mun sallama wa shedan kuma gashi nan Allah yayi mummunar tanadi akan duk wanda ya saba masa yayi kyakkyawar sanadi kuma akan duk wanda ya bi shi ya kai miskini shin kana tunani kullum ina makomarka yake in ka zauna a shago ko a ofis ko a falon ga ko a bedroom ko kana tuki ko kai mai tura wilbayero ne ko amalanke ka taɓa yin kwafa ka riga nazari ni ne a matsayina na baligi yaya aiki na yake inda mutu ina nake ganin zan koma ka doka ba za ka mutu ba za ka mutu zaka mutu akwai ranar da zaka ci abinci na ƙarshe ka sha ruwan ƙarshe ka kalli ƴaƴanka da matan ka kallo na ƙarshe akwai zaka ji wasu baƙi sun zo za su ranka sun ƙetara ka gashi na ga ƴaƴanka sun zo likita yana ƙoƙarin baka agajin gaggawa su kuma sun zo suna ƙoƙarin zare ranka za ka ji idonka haske idonka ya fara raguwa idon a buɗe sai ya fara zama dishi dishi can toka toka can baki kiran an ɗauke wuta kuma ana haske an karɓi ranka ana kuka wane ya mutu kana ji ba ka yi saka tashi da ƙaryata ba kana ji wani zai sa safar hannu ya kama azzakarinka yana maka tsarki kana ji kana ya maka alwala kana ji ai eh, maka wanka kana ji ya nade ka a farin kyalle wanda a duniya ko da kudi aka ba kana ka ji karfin yaji kana ji a dauko ka saka a makara in baka yi aiki mai kyau ba ka shiga makara kuma ka makara haka a zo a saka a gaban jama'a a sallace ka a doke ka a ji abin ne ko daga ka mutum ma kana ji baka farka ba aka fito da kai daga gidan baka farka ba aka saka kabari babu kai babu dawo zan mutu zaka mutu zaki mutu mu tausaya kan mu tausaya kan ya kai miskin kana tunanin makomarka ya mai cin riba ya mai cin rashawa ka ce wa kanka ina makoma na yake daidai lokacin da kake karɓar rashawa sai ma ka sani kai ba dan aljanna bane ya ne da mutane da sunan ta'addanci a zamfara kake a ina kake ka ɗauki kanta mutane a duniya shi ne aiki ka ɗauki makami ka kanta mutum kana fashi ka tambayi kanka ina makoma yake ya mai zina mai luwadi mai maɗigo mai alfasha mai shaye-shaye tambayi kanka ina makoma ga kanan a tsaye a gaban Allah a gobe kiyama ga kanan tsirara yadda mamarka ta haife ka ba takalmi a kafarka loba ko kaciya babu haka kowa zai tsaya a gaban Allah haihuwar uwarsa babu annabi ba mabi kowa tsirara Allah sai ya gaya maka ga takardanka in kara maka karanta takardanka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya isa ka kai wa kanka hisabi karanta kayanka da kanka don karka ce ba a iya karatun ba a wannan ranar duk abin da ka aikata na alkhairi ko na sharri kamar kwayan zarra yana takardar. mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mu ji tsoron wutar Allah lalle zafin jahannama wallahi tana da tsanani sannan kuwa zurfinta wallahi tana da nisa kuma wallahi duk dan wuta yana da guduma da karfe wanda za a dake shi da shi shi ma na wuta abinci a wuta wuta ne abin sha a wuta wuta ne riga a wuta bayan an shiga wutan an ba su riga bayan an shiga wutan bayan sabi kenan wuta ne wandan ma wuta ne fidin ma wuta ne Allah kiyaye in ka in mutum ya tsinci kansa a wuta ya ce a ba da abinci akwai abinci kala kala akwai tuwon gifle ko abin shan gifle bala'i ne akwai bala'i ne akwai abincin gifle wala ta'amun illa min gifle akwai bari kaya ne da wuta akwai zakob abinci ne wuta ne gwanda a zuba maka garwashi kana cin su ya ji maka tabbatacciyar ci da ka sa a bakinka ya ka gama sannan kuma idan dan wuta yake ruwa a bashi abin sha zai sha ruwa rubaɗɗen jini rubaɗɗen diwa kuma a tafashi sai a narka dalma sai a ce ya sha wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhl kuma tsiyar ba za a mutu ba kafi ya ka fuska fatar fuskarsa ya narke ya zubu a abin ko dole sha ya Allah ka tausaya mana in sun tambayi sassauci ba ka ce yanzu ka fara danawa kullun karuwa zai fa zuqu falan nazidakum illa azab za ku dandana babu abin da za a ƙara muku sai dai azaba idan ɗan wuta ce to bari in fita haka na gaji Allah ta kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha duk lokacin da suka so su fita sai a dawo da su bala'i ne ba sau sauji ma fita bala'i ne ba sau sauji ba fita karshe sai su to mu mutu mana ya Allah a kashe mu sai su ce ya malikul yabdu alaina rabbu ya malika ce wa Allah ya kashe mu mana a duniya ne in ranka ya baci zai kai ka kanka kara da kanka ka bulbula kanka fetur a kiyama ko babu har wasu fursunoni ba a ajiye musu bel don suna eh, za su yi su shaƙi don su kashe a kiyamar a cikin wutar duk bala'i an sa amma ba za mutu ba sai a zo a ce musu ai Allah ya yi wa rasuwa rasuwa Allah ya yi wa mutuwa mutuwa don za a kashe mutuwar a gaban yan aljanna da yan wuta sai Allah ya kashe su malik ya ce innakum makifu suratul zukhruf aya ta 77 Allahu akbar abinci wuta abin sha wuta riga wuta wando wuta shimfiɗa wuta guduma wuta numfashi a wuta dawwama a wuta kai ta tambaya a zalika khairun nuzulan shin wannan shine mafi alkhairin makoma shine mafi alkhairin makoma shine mafi alkhairin liyaba shine mafi alkhairin abin da ka zabar wa kanka am jannatul khuld allati wa'ida almuttaqun ko aljanna ta da aka yi alkawarin ta ga masu tsoron Allah dama na yana hannuna ka yana hannunka yi tunani me kai daga balagarka abinda za ka yi tunatowa wani manyan zunubai ne ka kasa bari ka sha alwashi daga yanzu a zuciyarka ka bari kuma ka yi istighfari take don baka da tabbacin zaka kai bayan juma'a ina ka gaza wani farilla kake da sakacin saukewa ka tuba ka gyara muna da aiki za a mu. yan fashi sun bi ku ka tsira da kyar baka tsira ba me me ya same ka muna da jan aiki a gaban mu mutuwa kabari kiyama saboda haka mu tuba zuwa ga Allah mazan mu da matan mu mu gyara ayyukan mu a addini ba zaɓi Allah ya baka ba karka ce a ana democracy ana da human right wallahi baka da human right a wajen Allah Allah yana da doka a kanka shi ya yi ka shi ya halicce ka wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah ya halicce ku zai karbi ranku fa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr likai la ya'lamu ba'da ilmi shay'a saboda haka mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu gyara ayyukan mu mu gyara ibadar mu mu mu wanke aqidun mu mu siffantu da aqida ta ahlus sunna wal jamaa mu rika neman ilimi mu san addinin mu mu siffanci malamai mu yi addinin mu bisa basira mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu domin babban aiki yana gaban mu Allah madaukakin sarkin wa bai yi kasa a gwiwa ba sai ne ta maimaita mana inna wa'adallahi haqqun ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا don Allah ya mana gata ya yi iya ya turo mana mu wannan al'ummar annabin da ya fi kowane annabi daraja da fasaha da balaga annabin da ya zo da ayyuka na ladar da kala kala wanda babu annabin da ya zo da irinsa annabin da ya zo ya rasu duk annabawan su rasu shekara ɗari ɗaya ɗari da hamsin sai ga littafin annabi ya ɓace a duniya shekara dubu da abu amma ga ƙur'ani raɗau ga shi nan ga shi nan ga littattafansa ga an haddace su ana Allah ya ce ana annabi ya ce ga malamai suna faɗakar da mu duk Allah ya yi haka ne domin mu tsira gobe kiyama ya Allah muna roƙonka don tausayinka ka tseratar da mu daga azaba tun daga azabar mutuwa har zuwa azabar wuta ya Allah don baiwarka da kyautarka ka azurta mu da aljanna da iyayenmu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min aqidatin wa qawlin wa amal ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من عقيدة وقول وعمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah zaune da kasar mu lafiya ya ƙara wa shugabannin mu lafiya sannan kuma zaɓe da aka sa a gaba Allah ba mu shugabanni na gari muna addu'a Allah ya sa albarka a kasuwanci ɗan kasuwanci Allah sa albarka a cikin aikin ma'aikatan masu rashin lafiya da masu damuwa da matasa da suke neman aiki ko jari ya Allah ka san su ya Allah ba su da wanda ya fika ya Allah kai ne mahalicin su ya Allah la haula lahum wala quwwata illa bika ya Allah ka biya kowa bukatar su na alkhairi wanda ba su da lafiya ya Allah ka sani a gida asibiti Allah ka ba su lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله